ci gaba da karuwar yawan 'yan Najeriya da ke kaura daga kasar su bi ta jamhuriyar Nijar zuwa Libya da nufin tsallakawa nahiyar Turai duk da hatsarin da wannan yake tattare da shi ya sanya wannan kungiya ta dubarun dakila wannan matsala a Afirka ta ƙara ƙaimi na wayar da kan jama'a hatsarin da ke tattare da hakan musamman matasa maza da mata a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka da dama. Tunde kungiyar ta yi nisa a wannan aiki a Najeriya. Kwamarat Sanata Shehu Sani shi ne shugaban kungiyar ya bayyana abin da ya ɗaga masa hankali. A halin yanzu dai akwai 'yan Afirka sun fi miliyan hudu wanda suke nan tsakanin ƙasar Masar zuwa Libya zuwa Tunisia da suke neman haihuwa zuwa Turai. Mafi yawancin samari da 'yan mata daga Afirka akan fita da su zuwa hamadan Sahara. daga nan a haye da su ta libya a kai su turai da sunan cewa za a ba su aiki ana amfani da su wurin fataucin miyagun kwayoyi ko sukan shiga kungiyar ta'addanci za mu fita najeriya za mu ziyarci nijar da libya da tunisia da algeria da morocco da kasan egypt saboda kai masu wannan saƙo na neman a haɗa kai wurin kawo ƙarshen wannan abu. Ƙoƙari na aiki tare da zummar samun nasara ya sanya ƙungiyar aiki tare da hukumar kula da shige da ficen jama'a ta Najeriya. Alhaji Muhammad Baban Dede shine shugaban hukumar ya bayyana matakan da suke ɗauka. Babban matsala da muke da ita kasan iyakar Najeriya da ƙasar Afirka ta yamma wato ecowas a kan nijar take saboda haka 'yan kasar ma za su tafi nijar suna takardar da ake tata ecowas travel certificate kaga ba za mu hana su ba saboda suna da yanci su tafi nijar amma daga nijar kuma sai tafiya libya kaga ba kamata su tafi ba don haka da taimakon kasar spain da kungiyar ecowas mun buga wani littafi sunansa passport to save migration za mu ba mutane littafi don su san cewa tafiya fa cikin sahara da cikin teku ba karamar hatsari ba ne dole ne mu sanar da mutane cewa su ma wajen fa wahala suke sha inda kungiyar ke wannan kokari na wayar da kan jama'a ga hukumar kula da shige da ficen jama'a ta Najeriya na mai kokari ne wajen nusar da jama'a akan shirin kasashe irin na Jamus na maido da bakin haure bisa raɗin kansu har ila yau ga Muhammad Baban Daidai shugaban wannan hukumar a tarayyar ta Najeriya wato kamar kasar Jamus da kasar Ingila da kasar Switzerland mun ma sa hannu tsakani da su saboda mutane su samu dama su dawo da kansu in suka ce za su dawo da kansu wannan kasashen sun ce za su ba su kuɗi wasu ma da dala dubu biyu swiss franc dubu biyar har ana bayarwa amma za a baka ne don ka koyi aiki in ka ci za ka dawo da kanka za ka samu ɗan taimako da gunsu kuma za ka iya samun dawowa ƙasan nan daga baya. Akwai fatan cewa haɗa ƙarfi a tsakanin ƙasashen duniya da ma ƙungiyoyi irin wannan zai yi tasiri wajen daƙile kwararar baƙi da ke ƙaura ta haramtacciyar hanya mai hatsarin gaske daga Afirka zuwa nahiyar Turai. Wais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.